Sallar gani biki ne da ake gudanar da shi ranar 12 ga watan Rabiul Awwal na kowace shekara a tsohon garin Daura da nufin tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba kamar sauran shekaru ba sallar gani a wannan karan ta ɗauki sabon salo don kuwa masarautar addu'o'i ta gudanar da nufin neman zaurewar zaman lafiya a Daura da jihar Katsina da kuma ƙasa baki ɗaya. Martaba sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar ya ce masarautar ta maye gurbin salar ganin ne da karatun alkur'ani da addu'o'i da nufin neman allah ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu ɓangarorin ƙasar nan allah ba ya goyon bayan azalimi allah ba ya tare da mafifici allah ba ya tare da azalimi allah ba ya tare da mafifici abubuwan da ake so a gada wa Najeriya. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari wanda ya samu wakilcin sakataren gwamnatin Mustapha Muhammad Inuwa jinjinawa masarautar daura ya a inda ya yi kira ga sauran masarautun da su yi koyi ya kuma hori al'umma musamman matasa da su guji ɗaukar doka a hannunsu su kasance masu biyayya ga doka tare da yin kira ga iyaye da su jajirce wajen baiwa yara tarbiyya ta gari. Karatu ba tarbiyya ba ilimi ba ne an yi karatu karatu abin da yake kawowa a aiki da karatu to ne aka yi ilimi kuma na tabbatar zai tabbatar da aisa tarbiyya to wannan su ne abin yanzu suke fuskantar. to idan ba mu taho magana ilimantar da 'ya'yanmu da tarbiyyatar da su to wannan ba aiki ne mai tura sarkin daura ba kawai ba aiki ne na gwamnatin jihar Kaduna ba ko na gwamnati aiki ne na al'umma baki ɗaya. malamai sun gabatar da bayanai kan matsayin zanga-zanga a musulunci biyayya ga shugabanni amfani da ilimi da addu'o'i wajen ɗorewar zaman lafiya da ci gaban ƙasa sani basiru a labaran nta